وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا Ubangiji ta lace wa anna aljani suka ce tabbas mu lamasna sama a mun nemi mu hau sama fawajadna muka samu sama din muli'ad an cika ta harasan da masu gadi shadidan masu karfi sune mala'iku wa shuhuban da kuma ainihin taurari sun nemi su je su yi satan ji kamar yadda suka saba sai suka samu yanzu kan sama akwai tsaro ga mala'iku ga kuma taurari wanda suke jifan mutum shi za ga tauraro yana gudu yana wuta to yana jifan aljani ne idan yanzu wannan kuma ya faru bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zama annabi daga lokacin da aka aiko shi ya zama annabi to sai aka sa tsaro a sama saboda kada aljani su je su dinga satan ji su zo suna badda al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam su zo suna gaya bokaye labari na ƙarya guda ɗaya ne gaskiyan su ƙara casa'in da tara na ƙarya domin su ɓadda jama'a mutane kuma su dinga biye wa bokaye to Allah ta'ala sai aljani domin a wayarwa da mutane kai aljani ba su isa su ruɗi jama'a ba ƙaryan ma ko guda ɗaya ka su je su ɗauko ta ballantana su zo su ɓadda jama'a wasu malamai sun ce idan aljanin ya je satan ji tauraron zai biyo shi da gudu da gudu har ya buge shi kafin ya kawo jin ko kan ya saurari jin wani lokacin kuma zai je ya sato jin in ya zo yana dawowa mala'ikan sai ya buge shi kafin ya gaya wa bokan wani lokacin kuma sai ya jefa wa bo mala'ikan abin nan ba mala'ika ba tauraro zai bi shi yana neman ya kashe shi amma kafin ya kashe shi har ya jefa wa bokansa wannan labari shikenan sai boka zai faɗa muku labari ɗaya ne na gaskiya guda casa'in da tara duk ƙarya ne sai ku ɗauka cewa boka ya san gaibu ne kuma ba abin da ya sani saboda haka mu ji tsoron Allah mu daina biye wa bokaye zuwa wurin boka haramun ne kuma lalata addini ne don manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce man ata arrafan wa salahu an shay'in lan tuqbal lahu salatu 40 yawman wanda ya je wajen mai duba mai cewa ya san gaibu ya zo dudduba maka wani ma zai ce wa istihara yake maka sai ya gaya maka abin da ba wanda isa san shi sai Allah subhanahu baya nan aka yi satan sai ya ce wane ne su wane ne suka dauke maka kuɗinka ko kuma wani abu ya same ka sai haɗa ka da makwacinka ya ce makwacinka ne suka sa ka a gaba ko kuma yan uwanka kaza ne suka sa ka a gaba ko kishiyarki ne ta yi abu kaza ta sa ki a gaba sai ki je ki asaran sallolin ki kwana arba'in ba za a karbi sallan mutum ba kuma duk wanda ya gaskanta bokan kuma kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ata kahinan wa saddaqahu fi ma qala faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya je wajen boka ya gaskanta shi akan abun da ya faɗa kwana arba'in ba za a karbi sallansa ba abin nan ya kafurcewa abin da aka saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya kafurcewa alqur'ani don alqur'ani ya ce babu wanda ya san gaibu sama da ƙasa sai Allah qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illa Allah ba wanda ya san gaibu ko a sama mutum yake rayuwa ko mala'ika ne shi bai san gaibu ba haka mutanen ƙasa babu wanda ya san gaibu ko da annabi ne mutum shi to sai kai kuma ka zo ka ce ga wani boka ya san gaibu shikenan ka kafurcewa alqur'ani shi sa Allah su ce duk wanda ya gaskanta boka ya cewa alkur'ani to da haka mu ji tsoron Allah mu daina shiga bokaye mata Allah ya jarrabe ku da zuwa wurin boka ku ji tsoron Allah kuna azaran imanin ku da sallolin ku kuna nan kun rude kuna ta faɗa da jama'a da kishiyoyin ku sai ka gama mace ta kasa samun nitsuwa kullum boka yana ta ruda ta ai wance ne ta saki a gaba kishiyarki ne kowa ne ne kullum tana kan hanyar gidan boka duk jarinta ya kare duk abin da ta mallaka bokan ya lallaba ya kwace shi wai a matsayin wai wai ana mata istihara ba wani istiharan da ake miki ana miki duba ne sai kaga gaba ɗaya mace ba ta da nitsuwa a rayuwanta kwata kwata komai kawai kishiyanta ne komai kishiyanta ne to yanzu ko hana ki da ya nitsuwa a rayuwarki ai ya cuce ki ya gama da ke kishiyarki kuma tana cikin kwanciyar hankali da ba ta zuwa wurin boka tun mai zuwa wurin boka ba da nitsuwa a rayuwarsa don boka yana haɗa shi faɗa da jama'a ne ka ne yanzu 'yan siyasa su ma sai an haɗa da bokaye a je boka ya duba musu za su ci ko ba za su ci ba galibin su haka suke yi za su ci ne ko ba a za su ci sai bokan ya ce maka kai ne za ka yi kuma sai ka zo baka yin ba amma duk da haka ba za ka gane ba gobe ma sai ka sake komawa wurinsa saboda duk mai zuwa wurin boka akwai batan basira tare da shi bokan nan zai gaya maka abu uku duk ba su faru ba baka gani ba amma gobe ma kuma sai ka sake komawa sai ga mutum kuma tun da ya imani da su ya sake Allah su ne kawai nabi ba zai roki bayan Allah na gari tumar addu'a ta Allah da annabi ba a'a dole sai an bubbuga an bubbuga an gaya masa abun mai yiwuwa ne ko ba mai yiwuwa bane da irin su ya imani to da aka ce sa yanzu masu duban suka yawa kayan suka yawa saboda shine yake farashi to da aka dan siyasa zai iya sauke maka miliyoyi saboda me saboda ainihin ka masa karya kawai ka ce masa shine zai yi ai abun mai yiwuwa ne amma akwai yan adawa sai an tsaya da gaske sai an tsaya da gaske sai an karanta lahula kaza an karanta kaza kaza kaza ka zo kai ta juye masa kuɗi kuma wayo ne ƙarya ne kawai yana cewa abun akwai yan ada ina ga yan adawa? kawai in bai faɗa maka akwai yan adawa ba za ka bashi kuɗi ba za ka bashi ba sai nuna maka abun mai wahala ne to wannan ko shakka babu mutum yana zudda sa yana zudda wato ainihin wato sa saboda haka mu ji tsoron Allah mata yan siyasa a ji tsoron Allah a daina zuwa wurin boka mutum ya tawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu duk wanda ya dogara ga Allah Allah ya isa masa haka ne yan kasuwa akwai masu zuwa wurin boka suna duba musu sa'a wai sana'an da zaka yi ma sai boka ya duba maka wai wai da ta ci ko ba ta ci ba ka mai da boka kaman Allah shi dai zaba maka wace sana'a zaka yi kaga wannan timuwa ne da rashin hankali ka je ka zudda sallolinka da imaninka idan kasuwanci za ka yi ka je ka yi shawara da 'yan kasuwa wata irin sana'a ya kamata ka yi su ne suka san harkan kasuwanci su suka san me yake tafiya su suka san wani mataki ya kamata ka ɗauka in siyasa za ka yi kaje kai shawara da yan siyasa su suka san shige da fite na siyasa ba sai ka je wajen boka ba saboda haka a daina zudda imani a daina ainihin wato ainihin zudda salloli saboda ainihin imani da boka kuma ana nan yanzu boka akwai yan fuwan nan masu cewa istihara suke yi wasu ba bokan ci bane saboda istihara ya halatta addinin musulunci amma istihara mutum shi yake yi wa kansa kai ne za ka yi addu'a kai nafila raka biyu kai addu'a in alheri ne Allah ya tabbatar in ba alheri bane Allah ya canja maka mafi alkhairi amma kai mafarki ko ni aya je maka istikhara wannan dubbokanci zai maka karka yadda da wannan kai dogara ga Allah subhanahu wataala addu'a usilahul mu'min addu'a shine makamin mumini wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu duk wanda ya dogara ga Allah Allah ya isan masa in ka dogara da bokaye sai a barka da bokayen kuma ba abun da za su biya maka saboda haka aljani ne suke kawo musu labari na gaskiya guda ɗaya sauran kuma duk ya zama ƙarya wanda bai sani ba sai ya sallama musu ya miƙa wuya Allah ya kare mu da karewansa ubangiji ta'ala ya ce idan suka je satan ji sai su samu an cika da masu gadi da kuma taurari wanda suke su suna kona su sannan suka ce wa anna kunna qaudu min hama qa'ida lisami mu mun kasance da a baya kafin a aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan muna zama a can sama din mu je mu zauna domin mu ji wato don su yi satan ji suke zama a can sama sai su je sama don aljani Allah ba shi daman ya tashi sama ya sauko kasa Allah ba shi daman ya yi tashakkuli da duk irin kamannin da yake so kamar mala'ika me tashakkul ya yi kamance kamanceceniya da duk abin da yake so aljani zai iya zuwa maka a siffan mutum zai iya zuwa maka a siffan kare zai iya zuwa a siffan kaza duk yadda ya ga dama zai iya wani wato tashakkuli da wannan zai iya tashi sama ya tafi can sama ya je yawonsa ya sake ka sauka a ƙasa yana waje amma baka san yana wurin baka zo ka wuce ya zama kamar iska kawai babu ya zama kamar babu zai iya maka haka kai baka iya ganin sa amma shi yana ganin ka to sai su lallaba su je su zauna a sama shikenan suna satan ji to sai Allah ta'ala ya maganin su ya hana su ji din aka sa taurari suna jefo su daga sama faman yastami il'ana suka ce duk wanda a yanzu yake kokarin ya je ya satan ji ya hu shihaban rasada zai je ya samu taurari suna nan suna jiran sa dama suna jiran mujrumai masu laifi daga cikin aljani masu zuwa satan ji da sun gani za su bi shi a gudu da gudu sai sun kashe shi su je su buge shi su harbe shi saboda haka kenan lalle aljani su ji tsoron Allah su daina zuwa sama wayannan aljanu jinnun nasibin suna ba mu labari yadda lamarin aljani suke kamar yadda Allah subhanahu yake yi mana hikaya aljani haka rayuwarsu take kuma ubangiji subhanahu ta'ala ya fifita mutane a kansu ba su da wani daraja iman su bai kai ta dan adam ba kar ka dauke su ka ba su wani matsayi kai din nan kafi su daraja kai musulmi kafi musulmin aljani ballantana kuma kafurin aljani ko shaytani sai Allah ta'ala ya ce وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا Ubangiji ta ce, sai aljanin suka ce wa anna mu kan tabbas la dari ba mu sani ba a sharrun da biman fil ardi shin sharri ake nufi da wa'anda suke bayan ƙasa mutane aka hana mu satoji am arada bihim rabbuhum rashada ko kuma ubangijinsu yana nufin alkhairi ne da su da aka ana su satanci ai sai suka kama shawaran cewa akwai abin da zai faru kan in ma ya zama alkhairi ko kuma ya zama sharri shikenan nan ne aka aka watsa su a bayan ƙasa su je su ji labarin menene yake faruwa har suka yi karo da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana karanta alqur'ani su kuma suka musulunta wa'annan jama'a daga cikin aljanna to a nan ajani bai san gaibu ba bai san me yake faruwa ba da ya san gaibu da shi kenan sai ce za a aiko annabin zamani ne to bai sani ba saboda gaibu babu wanda ya sani sai Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai ne yake banta da wannan ilimi saboda haka sai suka ce to mu kan ba sani ba sharri ake nufi da mutanen bayan ƙasa bala'i ne zai sauka musu ko kuma Allah yana nufin su da alkhairi kenan za a aiko musu wani annabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda gaba ɗayansa rahama ne zuwansa a cikin al'umma to alkhairi ne ba sharrin bane rahama ce aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa ma arsalnaka illa rahmatan linnas ba mu aiko ka ba face ka zama illa rahmatan lil alamin face ka zama rahama ga talikai gaba daya mutane abun nan da aljani da mumine da kafirai duk manzala ta sama rahama ne aiko shi da akai to da haka kenan alkhairi ake nufin mutane da shi su yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam domin su samu aljanna su samu tsira daga azabar Allah ya yi tashin alkiyama a nan aljani da suka zo wajen magana shirri sai suka ce a shirwun urida sai suka gina shi wato limalan yusamma fa'ili wato mamniyu limalan yusamma fa'ili ba su faɗi waye yake nufin su da hakan din ba amma wajen alkhairi kuma suka ce am arada bihin rabbuhum rashada ko ubangijin su yana nufin su da alkhairi ne to yanzu in bala'in ne wa zai saukar da shi ba Allah ne subhanahu wataala ba da sharrin da alkhairin duk Allah ne yake kaddara shi da bala'in da shiryan duk Allah ne yake aiko shi to amma saboda ladabi irin na mala'iku a irin na aljanin ka duba sababbin musulunta amma sun san ladabi wa Allah subhanahu wa ta'ala cikin nan da suka zo wajen sharri sai ba su danganta wa Allah ba don manzala ta suna ce wa sharru laysa ilayka ba a danganta maka sharri don in ka danganta shi da wani kuma wanda bai san tauhidi ba sai tamanin Allah ta'ala yana mugunta ne ko yana turo wa mutane masifa in ka ga Allah ya saukar da bala'i alkhairi yake nufi da jama'arsa don su wa'azansu su tuba su koma zuwa ga Allah subhanahu wataala sai tsora musu bala'i da masifa ko don ya kankare maka zunubanka ashaddu nasi bala'an al-anbiya'u thumma al-amsal fal amsal wanda fi kowa shiga matsala su ne annabawa sannan masu bin su sai masu bin su da haka gurgudun addinin ka gurgudun inda za a jarrabe ka Allah ya jarrabe ka don ya ɗaukaka darajanka ko don ya kankare maka zunubanka ko kuma don kayi nesa da addinin ka ka dawo ka ci gaba da bin Allah sau da kafa wani in ba jaraban sa aka yi ba to ya tafi kenan shi kan rayuwa kawai ba ruwansa da lahira ba a tuna lahiransa amma ana ana tsora masa masifa sai ga kuma ya dawo zuwa ga Allah yana ta cewa yana addu'a Allah ta'ala ya yi masa Allah ta'ala ba a danganta masa sharri ko da a zahiri wannan abu kaga sharri ne akwai hikimar da ta sa Allah ta'ala ya aiko shi ko a cikin al'umma gaba ɗaya ko ya aiko wa wani akwai hikima kuma hikiman nan ka gane ta ko baka gane ta ba akwai hikima a zahirinsa ne yake shari amma a hakikaninsa kuma baɗininsa ba shari ba ne Allah ta'ala baya yin abu sai da hikima to ce sa shari sai bara a dangantawa Allah ta'ala ba amma kuma shi yake yi shi yake kaddara shi alkhairi kuma kai tsaye sai ka dangantawa Allah subhanahu wa ta'ala to anan jinnun nasibina sun yi ladabi ne sun yi wa Allah ladabi suka ce mutanen nan kan ana nufin su da sharri ne ko Allah yana nufin su da alkhairi alhalin duka aikin Allah ne subhanahu wa ta'ala sai Allah ta'ala ya ce wa anna minna salihuna wa anna minna salihuna wa minna duna zalika كنا طرائق قددا Ubangiji ta ce wa anna min salihuna sai suka ce to mu fa daga cikin mu akwai mutanen kirki wato su ne wanda suka yi imani suka rike imanin kuma suke jin tsoron Allah a cikin aljani akwai akwai bayin Allah na gari a cikin aljani wanda sun musulunta kai wasu ma sun zama malamai ma suna wa'azi sun zama malamai suna wa'azi Sheikh Ibn Taymiyyah wai an kulle shi ya samu matsala da sarakunan lokacinsa saboda faɗan gaskiya da yake aka daure shi aka sa shi a kurkuku wato a cikin gidan yari aka rufe shi sai ga wani mutum ya zo yana wa'azi yana wa'azi a dimashka siffansa irin na ibn taymiya kuma muryansa irin na ibn taymiya yana ta jan ayoyi da hadisai yana wa'azi kamar yadda shekul isa ibn taymiya yake yi su sun dauka ibn taymiya ne da suka je gaishe shi a gidan yari sai suka ce abun mamaki kana gidan yari amma kuma kana fitowa ka je kai wa'azi ba a sani ba sai ibn taymiya ya ce a'a ba ni bane wani aljani ne na musuluntar shine yake zuwa da irin siffa na yana wa'azi a cikin gari amma ba ni bane ni kai ina nan a gidan yari na wannan shi ke kenan abu na farko shine a aljani akwai malamai wanda suka yi karatu sukan zo su zauna a cikin ku yanzu haka ba mamaki a masallacin nan muna tare da aljani cewa suna nan suna daukan ilimi kar ka tsori ta fama <laughs> kar ka ji tsoro ba abin da zai baka mutumin kirki ne nake tambani don da ka ga zo wurin wa'azi wurin tafsiri ai na kirki ne a cikin aljanin to da haka yanzu haka muna tare da su Babu mamaki bane sai su yi ilimi su yi karatu su je su yi wa ainihin mutanen su wa'azi kuma su zo su yi shiga irin na jama'a suna yi wa mutane ma wa'azi don zai iya zama mutum turansa ta zama kamar mutum ya kama yin wa'azi ba a sani ba ana karatu da su har na boko a makarantun boko a jami'o'i su sufa siffan mutum kawai kana shiga aji da shi abokinka ne kai baka san aljani ba ne wani sai daga baya bayyana cewa sai aljani ne ba mutum ba ne kake abokantaka da shi ko da haka suna zuwa majalis inda ake zama a yi karatu domin su saurara su zama malamai har su ma su zo suna yin wa'azi shekul islam ya ce wani aljani ne na musuluntar sai ya shiga irin tawa ya shigo siffa ta yake yin wa'azin amma ba ni bane don don Allah da wani dan bidi'a ne ya zai ce ai kawai karama ta samu babbar karama ce in aka zo aka gaya masa haka sai ce to ni wasa ne ba sun ce sun tsare ni ba da su hana ni fita ne ai kawai jiki na buge gani a kurkuku na ina waje ina wa'azi na inda nake so zai faɗi haka to ba a samu hakan ba ma ana faɗa daga ba abun ya zai zama ƙarya saboda haka ya kamata wato ainihin aji tsoron Allah a daina karamomi na karya, karama ka ta zama ta gaskiya ne ka da Allah amma karama ta karya ka ce wai ka zo abin nan wani yana wani shehi ne yana so ya bayyanar da karama za a tafi wani kauye sai ce to ku je ku yi gaba za ku same ni a can wai su yi gaba za ta suka kama hanya a sai wani doshi ya bi ya dinga gudu ya dinga gudu kawai su kwaye suka bata hanya suka bi wannan joshin sai suka zo da shegi kawai yana gudu ya hada zufa wai <laughs> sai asiri ya tozo karama ta karye kenan kaga ba magana <laughs> to da ba su bata hanya ba karshe ta yanzu su same shi a can shi ya bi wani ita yar karamar hanya ne shortcut sai ce musu to da ba za ta za ku same ni a can da ido na wallahi a kurna abun nan a Kano na gani lokacin ana wahalan mai shekarun baya lokacin baban gida ne in ban manta ba ana wahalan mai shikenan za ka shiga mota daga kuroda wato daga yan kura za ka tafi a asabe da kokuwa ake shiga mota da kokuwa shikenan irin wannan waliyan na san shi a unguwar mu yake hulansa baya wanke ta tana da dauda wata mai dauda ka farashi amma ta zama kaman gawayi kuma baya sa takalmi haka yake yawo da ina gan shi a masallaci ya zo a guje nake rugawa farkon zuwa na Kano to sai gaba aka ce ai wali ne ba wai abin nan ba ne. ne wata ran za mu shiga mota ni na shiga motan su kuma shi da muridansa wato wanda suke taka masa baya shikenan an zo da kokowa za a shiga saboda da zaran bot ta tsaya da gudu da kokowa ake shiga babu motan saboda babu mai a gari shikenan ana kokowa shiga motan sai ce musu yake ni fa na shiga ku shiga ni fa na shiga kuma yana baya fa ya ga wata kofa ne ya tsammanin wai zai shiga ta wurin sai wani kawai ya zo ya toshe wannan kofa zai gashi nan sun shiga shi kuma yana kasa yana ce musu wai ya shiga fa ya shiga fasu shiga shi yana ci da ya samu fawaf wannan koban shi ke zai nuna musu cewa karama ce to haka wasu ke karyan karama sai Allah ya tona asirin abu to in ba a tona ba ma mun san karyan ne amma shekul islam shi ba karama ne a gabansa ba ba ruwansa da wani maganan karama wani da ya zo yana shiga wuta a jikinsa sai ya shafa wani mai wanda yake baya kona fatan jiki sai zo ya shiga wuta yace wai karama ce a zamanin shekul islam ibn taimiya ibn taimiya sai ce a'a ai man gilo kake kake shafawa in ka in kuma da gaske ne ka zo mu tafasa ruwan zafi ka zo ka shiga ruwan zafin mu gani ka nuna mana karama aiki yayi wuta ba ta tishi shi ba amma ko ya shafa wannan abun yin aka tafasa ruwan zafi ruwan zafi zai kona shi yace ka zo mu tafasa ruwan zafi ka zo mu tsoma ka ba gudu yayi ba kuma da haka karama ba shine ba sai karama ta bayyana a wurin mutum shine zama waliyin Allah ko zama mutumin kirki ba ubangiji ta'ala ce wa anna minna salihuna wamin na duna zalik daga cikin mu akwai mutanen kirki bayin Allah na gari wato daga cikin aljani akwai mutanen kirki bayin Allah na gari wanda suka fahimci addini har ma suke da'awa a zo a shiga addini kamar irin wayannan aljanin kenan wamin na duna zalik akwai kuma wayanda ba haka ba akwai wayanda su kan ba su ainihin fahimci addinin ba ko sun fahimta son zuciyarsu suke bi daga cikin aljani ina akwai fasikai akwai mutanen kirki akwai masu tsoron Allah akwai wanda suke mutanen banza a cikin aljani kamar yadda ake samu a cikin mutane kaga wannan suran tana gaya mana su wane ne aljani kar ka dauka dukkanin su kafurai ne dukkanin su ne a a aljanin idan aka ce shayatin ana nufin masu taurin kansu kafurin su kenan su ne shaidanu wanda babban shaidan ne shine iblis shine shugaban su akwai kuma jinnu kawai wanda ba shaidanu ba su ne masu saukin kai wanda ana samun musulmi wato a cikinsu. wanda galibin su ba sa cutar da jama'a shaidanu su ne masu cutar da bayan Allah su zo su shiga cikin su suka ce kunna tsaraye kasidada mun kasance hanyoyi ne daban-daban wani mutumin kirki wani mutumin banza wani mai tsoron Allah wani kuma matsiyaci bai da tsoron Allah wani mai cutar da jama'a wani ya cutarwa wani kafuri wani mumini haka aljani suke in ji ubangiji subhanahu wataala في الله تعالى ايتي وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا Ubangiji ta'ala ya ce sai suka ce wa an na tabbas mu zananna mun yi yaƙini nan zannu mai ma'anar yaƙini ne eh, kamar in ni zanantu an ni mulaƙin hisabiya mun wuce shi a ba na yi yaƙini wa an na zananna mu mun yi yaƙini allan nujizallaha ba za mu gajiyar da Allah ba fil ardi a bayan ƙasa ba za mu fi ƙarfinsa ba ta yadda in mun yi laifi a ce za mu gudu wa Allah Allah ba zai kama mu ba suka ce muna da wannan yaki ne kaga imani ya shige su kenan ai wanda yake da imani shi ya san cewa ina cikin damƙon Allah subhanahu wataala bai isa ya gudu ba ba inda ya isa ya duk inda ya gudu ba zai tserewa Allah subhanahu wataala ba Allah zai kama shi ya maganin sa kuma ya suka ce walan nu'jizahu haraba ba za mu iya gajiyar da Allah mu gagare shi ba harban don gudu duk inda muka gudu Allah ta'ala zai iya kama mu kuma Allah yana da sojoji su ne mala'iku duk gudun ka baka kai mala'ika saboda haka ka ji tsoron Allah in ba za ka iya gujewa Allah ta'ala ba sai ka ji tsoronsa amma wanda in kamar laifi za ka iya gudu kila ba za ka ji tsoronsa sosai ba don in ka gudu ka tsira to Allah ina za ka shiga in ka gudu ina za ka shiga ba dai cikin duniyar nan ba ne to mala'ika gaba ɗaya yana kallon duniyan kamar tire ne a gabansa kawai in an ce kama ka taf sai je kama ka kawai in Allah ta ga dama ya ce kasa ta rike kama sai ta rike ka to da haka aljani sun yi imani da haka kuma suka ce wa anna lamma sami'na huda mu fa yayin da muka ji shiriya amanna bihi mun yi imani da shiriyan suna jin shiriya sai suka ce sun yi imani wato suna alfahari da addinin musulunci ba abin da mutum zai alfahari da shi kaman a ce yana musulmi to da aka suka ce mu da muka ji shiriyan kawai mun sallama mun mika wuya kai ma in ka ji ka sallama ka mika wuya ga aljani ya sallama ya mika wuya ya yi imani sannan suka ce faman yu'min bi birabbihi. duk wanda ya yi imani da mahaliccinsa fala ya khafu baksan baya tsoron a tauye masa wani lada na aikinsa wala rahafa baya tsoron zalunci a maka masa wani laifin da bai yi ba wato duk wanda ya imani da Allah ta'ala baya tunanin zai aikata aikin alkhairi ko kwayan zarra a zalunce shi saboda inna Allah la yazlimu mithqala zarra wa in taku hasanatan yudha'ifa wa yuti min ladunhu ajran azima Allah baya ainihin zaluntan bawansa koda da zarra na aikin alkhairi da yi a ce ba za a bashi lada ba ta in kyakkyawan aiki kai Allah ta'ala yana ninnin Ladan tun daga ninki goma har zuwa ninki ɗari bakwai To da haka Allah da zai zalunce ka ba in dai ka imani da Allah ka sallama aikin ladan ka yana nan da wanda kake iya tinawa da wanda kuma ka manta sannan ba za ka ji tsoron zalunci ba ba za a ɗauki laifin wani kuma a zo a tsora maka kai ba kai ba saboda wala ta ziru wa ziratun bizira ukura laifin wani ba shafan wani ba wani rai da zai ɗauki nauyi na laifin wani wanda ba shi ya yi shi ba shi ke wannan zai baka nutsuwa wanda yana ce yana fasikancinsa ko kafurcinsa a kansa abun da ya tsaya kai kuma in kai aikin alkhairin ka wani bai isa maka fashi ba a duniya kana da kuɗi kana tsoron yan fashi kar su zo su kwace maka to lada shi babu fashi ba a fashin lada yana nan a rubuce idan ka je ubangiji subhanahu wataala zai baka wannan ladan yana nan yana ajiye sai Allah ta'ala ya ce وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفسنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا عدا Ubangiji ta'ala ce wa anna minnal muslimuna su aljani suka ce a cikinmu akwai musulmi wa minnal qasituna kuma a cikinmu akwai waɗanda suke masu sabon Allah azzalumai in an ce alqasidu shine azzalumi wato wanda ya zalunci kansa yake yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala in an ce almuqsitu shi kuma mai adalci kenan wato wannan kalma in ka barta a mujarradu sulasi kace ainihin qasafa kana nufin abun nan jara mutum yayi zalunci kenan fasata rajulu ai jara rajulu wa zalama mutum ya zama azzalimi amma in kace a fasata rajulu ka kara mata hamza ta zama mazidu sulasi bi harfil hamza zai zama ma'anansa adala a fasata rajulu ai adalar rajul mutum ya zama adalci ya san an ce almuqsituna ana nufin adalai in an ce alqasituna ana nufin azzalumai suka ce to a cikin mu akwai musulmi akwai azzalumai akwai wanda suka musulunta akwai wanda kuma suna nan kafurai ne har yanzu sun ki su musulunta kuma suna zaluntan bayin Allah faman aflama duk wanda ya musulunta ya wuya fa ulaika harra rashada ne waɗanda ainihin suka yi kirdado na shirya su suka nufi shiriya su ne waɗanda suke son alkhairi suke son gaskiya suka sallama suka mika wa Allah subhanahu wa ta'ala wuya suka yadda cewa addinin musulunci shine kawai addini kuma su ne za su samu kyakkyawan sakamako idan an yi tashin alkiyama sai suka ce wa ammal qasituna amma kaga azzalumai wanda suka ki su imani suka butulce wa Allah subhanahu wa ta'ala fa kanu li jahannama hataba sun kasance wato kirare ne na wutan jahannama su kan ainihin azzalumai wanda ba su yi imani ba su sani cewa wutar jahannama ne makomarsu kuma su ne ma makamashin wutan jahannama kamar inda Allah ta yake cewa wa qudu hannasu wal hijara makamashin wutan jahannama mutane ne da aljani abin ne da duwatsu su za a gasa a gasa su su kara buta su kara bura wutan jahannama din to kaga kenan aljani duk suna da wannan ilimin cewa musulmi shine mai samun tsira gobe kiyama kafuri kuma makomarsa wutan jahannama ne kuma zai dawwama a cikin wutan jahannaman har abadan abada babu ranan da zai fita ubangiji ta Allah ya samu daga cikin bayansa na gari Allah ya kare mu daga kafurci da shirka da bidiyoyi da sabon Allah za mu tsaya a nan saboda mu ba bada dama kila dan yi tambaya ko sanarwa kaɗan gobe kuma insha Allah za mu kare ta karshen suran kuma mu rufe tafsirin a gobe in Allah ya kai mu muna da rai da lafiya ubangiji ta ala ya kara mana imani da tsoron Allah wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh